ba ma idan aka kawo kusanci ko sai aga cewa kusanci da juna din ya za mu ainihin akwai wani abin da ake cewa takri Kari ba kuma neman wato neman kusanci ya ma fi ma'ana a biyar da ake haɗin kai kusanci a kusanci juna a haɗa aiki tare mun yadda ma akwai bambanci yana da muhimmanci mu gane wani ba ce ba bambanci mun yadda akwai bambanci akwai bambancin ta tsakanin musulmi akan abubuwa amma tambaya ita ce bambancin fahimtar nan ya sa addinansu sun zama addinai daban-daban kowannensu yana kokarin ya fassara wannan addini to kaga idan aka wo kusanci amfanin kusanci shine kawar da wa'annan shubuhohi da aka sassa ko ayoyi da zai kawo sannan kuma tana iya yiwuwa ma in aka ce ba da kai kai ta kokari ka fahimci ra'ayin wanda nawa sai ka fahimci ko dai abin da kuke faɗa da wanda yake faɗa iri ɗaya ne wani lokaci ana iya samun abu biyu iri ɗaya ne amma an faɗe su da kalmomi biyu daban amma abu da yake da sai ka ɗauka a ce abu abubuwa daban-daban ne a ce abu ɗaya kuke faɗa ko kuma ka fahimci cewa kila shi abin da yake faɗa kaza ne kai kuma kana faɗin kaza ne da bambanci amma shi yana da hamzarinsa yana da dalilinsa kai ma kana da dalilin muna son wannan akalla misali in ma baka yarda da mutum ba kai masa uzuri kai masa uzuri ka ce eh to shi haka ya fahimta ba hatta ma musamman yan izala wanda suka ga mutum ya ka sun ce eh, ba damuwa kana iya ganin mutum ya ka kai in ka aikata wannan ka ka amma shi ba yana yin kafirci ne ko baka zo amma kai ka kai gara ka zama kafin ko kuma bid'a ne in kai kai bid'a shi amma yana sunna ne shi yana kuma da hujjarsa ko ba lokaro daga cikin malaman su ko ne kan ce ka gani wannan kalmar da kake wani ni ina faɗa zan gana mu tafi wannan nasiha ne wannan babban malamin ibnu jami'a ya kan ka gani ina faɗa haka zan ga cewa na ma ka amma kai kana kaddasa Allah ne ka bada kaga yayi mu wancan uzuri ke to ko da irin wannan mu dauka kai a ganin ka wannan bid'a ne kalas kare ko a wurin ka bid'a ne da hujjar kar ka bid'a bid'a ba ne shi kuma shi da yake yana bid'a ne shi kuma yana da hujja ce sunna yake sai kai masa uzuri ba kai da ba lalai ne ka yadda da hujjarsa kai masa uzuri shi yana yi ne domin a ganin sa sunna ce kuma malaman mazhaban mu sun koyar da mu wayan da maraji an wannan zamu azumi sai cikin abin da suka koyar da mu har da cewa ya halatta mai sallah bayan kowane kuma sallar mu ta yi duk da cewa a mazhaban mu akwai wasu abubuwa da ke dan mun muka yi sallar ta ce, su kuma suna yi ya za a da wannan wa'aurin in kai kaza sallah ta ce. amma a wurin su in kayi in sun ka zannan su a wurin su daidai alal misali mu a wurin mun ka fara fata ba bismillah rahmanir rahim ba ka karanta fata dole sai ka fara da bismillah rahmanir rahim ka alhamdulillah wasu kuma suna fara daga alhamdulillah rabbil alamin sun cira fatiha sun cira basmala mu a wurin mu ba su wanda ba shi da fatiha ba shi da yau ba yi da to amma da zan karanta su da zan yi karatun sallah in tsallake basmala fatiha na san ba da rasa amma shi wancin da yake tsallakewa yana tsallakewa ne ya san suran a cikin fatiha ne cire mata aya ɗaya yau yana cewa shi ta fara daga alhamdulillah rabbul alamin shi yasa yake haka shi yasa ya ya halatta in bi shi sallah kuma sallah ta kai ni in yi haka nan bani da sallah amma shi da ya da shi sallah ce a wurin sa ma in na bi shi ya sallah k'a ka kaga irin wannan maganganun wannan na da yawan da ke bambanci ne sosai amma dai kun zo da kai ma mutum saboda su ce lalle za ka iya sallah baya ko kuma sallah ka kai ko da abin da yake aikatawa a wurin ka sallah bai kusurce ko da a wurin ka sallah ka in kai kai ba ta yi ba amma shi da yayi ai sallah yayi saboda haka in ka bi shi kai sallah Allah ya haka nan kuma da misalai irin wannan suna da yawa ba sai ka wasu wanda suke za ka ga cewa a wannan fahimta din a wurin waje ba zai inganta ba amma mun mu wani ilimi a kan to haka nan na ƙaro yana da muhimmanci eh, kawar da wannan kyamai da ke tsakanin al'umma ko ba komi duk wani su rigingimin da suke wani abin da za ka sha mamaki shi al'umma musulmi duk sun yi ittifaki akan la ilaha duk sun yi itiraki akan muhammadu ba wani wanda ya ce manzon allah dan allah ne ko dan karamin ubangiji kowa da kake ce an bugu wa rasulu kowane mutum kuma ban ba wani ba duk sun yi itiraki a ta ba a sallah biyar ba mai sallah shida ko hudu kai hata a raka'o'i ba su saba a akan raka'o'in magariba ko su bani sun ba su saba to kuma saba alƙur'ani ba saba alƙibla ba mai duban wani wuri hmm. abubuwan da ya haɗa su suna da su su su su ne a gare da abin da zai raba su rassa ne ba su saba ba su raba a tushe ba su raba a laifi to wannan ke to amma mun fahimci cewa maƙiyanmu suna cin gajiyar rabo lokacin su ne suke ƙarfafa raba tunda su suke cin gajiyar ka ne kai ne kake fuskantar maƙiya muƙaddara ku nan ku dubu hudu ne su kuma can su dubu shida ne kaga makiyanka dubu shida akan kuma dubu hudu mai yiwuwa an kun kama kila kai nasara amma da akwai yiwuwa ba za ka yi nasara to sai rigima ta kawai tsakanin su sai suka rabu gida uku suka zama dubu biyu da mai kamanta tsaf sai ka kama wannan ka mangare shi dama ka nunka shi biyu sai kuma ka ji wancan kamar sake mangare aka sai ka ji wancan kamar gare ka sai ka kama da to riki sun fahimci wannan cewa sun fahimci al'ummar musulmi suna su suke da addini wannan kuma shi ne gaskiya wannan sun suke da addini kuma suke da ƙarfi to amma ba za a yi musu sai a rarraba su kuma dai karanta hukukun da suke kafin mamayan duniya aikin ce dole su su raba su a raba su a wani don ba zai yi mallaki su ba sai a raba su so na kan koko ciki kan samu wani fasorin su kan suka yi karatu har suka zama wai malamai an ce wai wai wai shek muhammad alhali kuma ba ma musulmi wani ba tone ne dan da ke asiri ya zo ya karatu har ya karanta wani akwai wanda ya rubuta ganin ya ce ya sha wahalar ko umumin mamma ya ce wannan ya ba shi wahala ce ko kuma mun ma ba dole ingilishi ya daɗe ya dunga gwagwa amma sai da ya soja kuma ya ce sallar subahi da ya yana cin waya da kirki zuwa ya wannan kokon kirka ko ana sanyi don dai ya sanyi an an turo su da sanya za a yi araba a za a yi a araba musu har ma yake cewa lokacin ya rage da gari musulmi suke da zuciya mai kyau da kyakkyawan ikhlasi araba na fara aiki sai na ya to su suke cin gajiyar rumbun kuma su suka rara kuma galibin ma da zarar mutum ya fara wani bambamin kaza kaza yanzu za su fara yin bizo mishi in ba ka ba me janyo british lokacin da suka kama misira suka sami wani hadisi suna ta rarraba eh su rubuta hadisi su rarraba hadisin ya ce in ka ji fitina ka kwana. wai hadisi ne na dan nabi ce wanda ke tsaye ya zauna wanda ke zaune ya kwana to shi kenan sai burji kawai suka raba hadisi ya yi musu daidai sai su mangara wannan su mangara wancan kowa wai hadisi ya ce a zauna in suka suna iya in suka sami hadisi irin wayan suka koko ai kaga ya musu daidai shi kenan sai su rarraba kuma abin da ke faru fi'ilan abin da ke faruwa yanzu kuma ne ainihin masu cin gajiyan eh, raba din makiya to don haka nan wanda ya taimaka ma makiya har suka mana, to shi ma me za ka ce masa abin da ya makiyin cikin gida wanda ya fi muni saboda haka ya kamata mu gane da wannan sani kuma a ce kamar wannan al'amarin ce ko ana sa albarka a wannan al'amarin na kuma ya ya taimaka a fahimci wannan yana da muhimmanci a fahimci wannan don abin da ke sa mutane an ja baya suna ganin kamar za a ja su a sa su a wani to ba mu ki ba ni ba ne ni mai ki ma a ja ne ba eh mana ban ki ba in abin da nake na gano ba daidai dai mai na ga mai daidai mai zan yi saboda ka ni gaskiya ma in dindin ta ni ne duk wanda zai ja ne ya ja eh mana hujjoji ne ai inda ka fahimci na yaro in gane ci ni ne nake da kuskure me me ne me abin faɗa ne rigima ne gado ne sako ne gashi gashi gashi gashi to amma in makana jin tsoron kai baka yadda a ta kai abin da kake ba ka ci gaba inda dai kake din na kofi ci gaba ne ci gaba ci gaba amma muna so kan Allah Allah ka gane wancan shi kuma ba addinin su ba bane ba addinin ku ɗaya dan uwanka ne kamar da eh, shi dan uwanka ne saboda haka kusance shi ku yi mu'amala kan abinda da da kai da shi maslaha ne gari. in wani abu ya zo ya raba to sai kai na kai na amma idan maslahan ku ne kun biyu wato alal misali muwajaha da makiya muwajaha da makiya kuna bukatar wato yawa bambanci ya tashi in kuka dawo kuna zaune a gida bambancin ku yana iya dawo amma idan aka fuskanci yan waje to dole ku zama ɗaya kamar shi ne wannan illa ta fa'alu da kuma don su makiyan suna haɗewa ne in suka zo fa'alu yanzu kuma wannan mawayacin halin da muke ciki wanda aka juya aka halar al'amura yanzu aka nuna shi addinin musulunci shi ne babban matsala Wa yanzu kasar abin da ya dami musibar da ya dami kasar musulunci na ba su ce mushi musulunci kai tsaye amma don menene aka ce yan ta'adda sai muka shafa muka ga ba dan ta'adda sai musulunci ba a samun shi ma sai a waya waya da kaji ba ga mai yake nubi kenan yawa kaga musulmi ne yan ta'adda kuma addinin su ne ta'addanci kuma suka ma ba shi addinin su ne ko ya ko rubutun su ainihin su sai zama su yanzu su cikin sauƙi su suke tada musulmi su ce musulmi ne duk anan nan kasan masu rasa samun wanda zai musu aiki a wani wurare sun samu ana akwai masu wasu aiki kafin ku zo nan muna magana dangane da abin da yake faruwa a Syria inda aka ce waɗansu mutane sun je sun ɓalla kabarin wani sahabi na annabi sallallahu alaihi wa sallam mai suna hujjar bin Ati sun ba kawai sun ɓalle ginin kabarin bane har san kwakulo shi gawan hujjar bin Ati wanda suka same tsaf kamar ya maka sun tafi da gawan ba sai da su da hujjar cewa wai ana bauta masa a sai mu to anya ko wannan aikin aikin musulmi ne ko sawalawan wani ne daga waje ce idan mukaddara mukaddara wani yana bautan kabari mukaddara mushriki ne yana bauta ma kabari kabari ne ubangiji amma kabarin mukaddara na annabi sai shi kuma yana bauta ma wannan annabi ina da tambaya waye laifi annabin ya laifi ko shi mai bauta na ba ka dole shi wannan bawan Allah ya rubu an bizne shi in wani yana bauta masa to shi da ka kwakwalo ka ce ma mutanen da suke bauta masa daina bauta masa ba me na kwakwalo abarin bawan Allah ya maka mene shi kuma in ma ana bauta masa yana da laifi ne annabi isa da ake bauta masa ya yi laifi ne eh, a ranar kiyama sai zai ka ne kace ma wannan su ce ka kai da uwarka iya gidi ba ni ba aka ce sai ya koma abin ya farko ko ce ina faɗa ka sai kaga ba laifin isa ba ne kamar shi wannan abin da suke cewa kenan wanda aka bauta ma ya halaka wannan al'amari anya ko aiki din zai zama da zai zama da hujja daga addini ba dai daga addini sai dai daga zama ko da na kawo sai zai daga kawai irin wa'annan abubuwan sun fahimci wannan al'amari aiki na wajen mu ba ba na cikin gida ba kuma riban na wajen riban na wajen su suke ci riba da wannan yanzu yanzu can su sun samu wanda za su iya musu wannan aiki ba mamaki wake anan ma ko da ko da kin mun fahimci cewa ma dama a wani wurare wanda an ce afghanistan kashe kashe miyagun kashe kashe nan da ake yan kazastan ake koko a naɗa musu rawa masu addinin buda su suke wannan harbi a suna cewa a zaɓa to kuma nan magashi na na sakamun gawar masu sa jallabiya ba su ma iya faɗin Allah hudu sai da shi ala ala ala aba aba ba za su iya tafi saboda su iya amma sa dogon jallabiya su tsamma to yanzu mu a wannan lokaci ya kamata a jima mana magana da murya fara daya in mutum zai siyasa ko zai wani abin da ya to ba mu ne ya wasa wannan wani ya sha ya shafi ni ni me ra'ayi na kai ma me ka duk ya shafi mu gaba daya cewa ba fa addini mu ne kayan wasan yan siyasa ba addini mu ne kayan wasan yan mulkin mallaka addini mu sunan shi addini ba ta'addanci ba sako ne na Allah ta'ala zuwa bil adam baki daya wannan akwai ba mazhaba a wani ba ba ba bambancin da zai yanzu abu ɗaya to ya san da ya haɗa mu ɗin nan mu haɗu kuma yana fata irin wannan dai wato in mutum yana ɗan tsare tsare da wasu kasar ke a nuna musu cewa ba a ce gaban abin da kake yi yi abin yadda ka fahimta yi addini yadda ka fahimta amma kai musulmi to wannan kuma ɗan uwan ka ne musulmi kuma akwai abin da ya shafi hukumi ku haɗu ku tare wannan yana da muhimmanci mutum neman afawa insha Allah Allah ya fi wani baki da mun yafe maka duniya da zaka